This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sha uku, da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar, da mita talatin da sittin, ko gidan rediyo amfani ko sarauniya ko fara FM da Nomad, ko da LOL FM murya Arewa duwa jamhuriyar Nijar. kuna kuma iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kan hausa.com ko sashen hausa.com. jama masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da bello habib galadanci ke farin cikin sake saduwa da ku a shirye-shirye ma daidai wannan lokaci ba labarin duniya za a ji rahotanni biyu ɗaya kan batun dagantakar malamai da ɗaliban makaranta a Najeriya, gudan kuma a kan batun bunƙasa ilimin Fulani makiyaya, sannan sai shirin labarin wasanni. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labarun duniya tukuna. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Gini Alpha Conde ya ce gwamnatin shi za ta ci gaba da yakar cin hanci da rashawa duk da kashe daraktan baitin malin kasar da aka yi a kwana bayan bayan nan. Mr. Conde ya faɗa a wani jawabin yammacin jiya Lahadi cewa Gini ta yi nisa wajen yakar cin hanci da rashawa. Aisatu Biyoro ta mutu ne a ranar Juma'ar da ta wuce bayan da wasu mutane da ba a san ko su waye ba sanye da kayan sojoji suka afka mata kuma suka harbe ta a lokacin da take kan hanyarta na zuwa gida. Mr. Conde ya zaɓi Biyoro domin shugabantar wato domin shugabantar baitulmalin ƙasar yammacin Afirka watanni takwas da suka wuce. Masu bincike har yanzu ba su gano dalilan da ya sa aka kashe wannan mata ba. Wani jarida a Gini, Mamadou diane Balde, kuma babban editan jaridar Independa da Democrat ya gaya murya Amurka cewa Biyoro na bincika wani shiri na satar kurare daga asusun ƙasar. Balde ya ce wata uku da suka wuce, Biyoro ta gano wasu mutane da ke kokarin satar sama da dala miliyan biyu daga ma'aikatar tattalin arziki kuma shugaban kasar alfa conde ya kori waɗannan mutane daga gwamnati a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar da ya daɗe a kan gadon mulki lansana conte an yi ta satar kuɗaɗe daga batun malin ƙasar ta gini shugaban sabuwar ƙungiyar haɗaka da ke haɗawa da gwamnatin syria na kan hanyar shi ta zuwa kwatar ƙungiyar ƙasashen larabawa a birnin alkahira a yau litinin domin nema wa ƙungiyar sanayya irin ta diflomasiyya bayan da ƙungiyoyin adawa suka cimma nasarar haɗe kansu ahmad ma'azu al-kadib malami ne mai sassauci ra'ayi na islama wanda ya bar siriya wata uku da suka wuce zai je shalkwatan ne tare da firayim ministan qatar sheikh ahmad bin jasin ibn abil attani wanda gwamnatin shi ce mai masaukin baki a tattaunawa kwana hudun da ta kai ga cin jajjeniyar hada sabuwar kungiyar da aka kammala a jiya lahadi an kuma zaɓi ɗan kasuwa riyadu sahib da wata 'yar gwagwarmaya zuhair atasi a matsayin mataimakan shugaban kungiyar a wajen taron sabuwar kungiyar ta haɗa kan ƙananan ƙungiyoyin adawa domin yunkurin tumbaƙe shugaban siriya bashar al-assad cin mahadin kai tsakanin masu adawa da assad ya fuskanci kalubale ne bayan matsin lamba daga jami'an jakadancin amurka da jami'an ƙasar qatar 'ya'yan ƙungiyar sun ce ba za su tattauna da gwamnatin mr assad ba kuma a duk tsawon yau litinin sojojin isra'ila sun ce ɗaya daga cikin motocin yakinsu ya kai har-hare zuwa ga syria kuma har an samu wata mota wadda take ɗauke da kayan harba albarusai bayan da wani roka ya sauka a yankin golan da ke hannun isra'ila wannan shine karo rabiu da isra'ila ke mayar da martani ga abin da take kira hare-haren sakaci daga siriya kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc malami mai tsatsauran ra'ayin islama abu katada ya yi nasara a ɗaukaka ƙarar da yi wajen dakatar da mayar da shi ƙasar jordan daga birtaniya domin gurfana a gaban kuliya bisa tuhumar ta'addanci hukuma ta musamman mai jin ɗaukaka ƙarar cin rani yau litinin ta dakatar da takardar da ta ba da odar mayar da ƙata da ɗan jordan tana mai cewa ba a tabbatar mata ba idan za a yi mishi adalci a kotu ana kyautata zaton za a fito da shi daga kurkuku gobe talata a kan beli amma a cikin tsauraran matakai a jawabin da ya yi ofishin harkokin cikin gida a birtaniya wato home office bai amince ba kwata-kwata da wannan hukunci kuma yana shirin ɗaukaka ƙara a shekara ta 1998 ne a kasar jordan aka samu shi katada da hannu a laifin shirya hare-haren bam guda biyu ba tare da kasancewa a inda abin da ya faru ba. To labaran duniya ke aka saurara daga sashen hudu na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma dalla, gwamnatin Najeriya ta bullo da wani sabon shirin ilmantar da Fulani makiyaya ta hanyar amfani da rediyo ta yaya shirin zai kai ga samun nasara ga wakilin mustapha nasiru batsari da ci gaban rahoton A ƙoƙarin samar da ilimi ga Fulani makiyaya a Najeriya, gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da wani shirin ilmantar da makiyayan ta rediyo. Hukumomin ƙasar dai sun ce shirin zai taimaka wajen isar da ilimi ga al'ummar Fulani, ganin yadda rediyo ya kasance tare da kowane makiyayi a kusan kowane lokaci. Sai dai a ɓangaren Fulanin sun bayyana buƙatar ganin hukumomin sun ƙara mai da hankali wajen inganta shirin nan na ilimin makiyaya wato noma nomadic education malam ibrahim yamta shine makaddashin babban sakatare a hukumar ilimin makiyayan a najeriya ya yi mani karin haski a lokacin da suka zo kaddamar da shirin ba da horo ga masu gabatar da shirin a nan jihar niger yadda ka san makiyaya dai ka san ba su rabuwa da rediyo in ka ga makiyayi ka ga rediyo to tunda kuma ka san makiyayan suna nan cikin inda zuwa wajen su yana da wuya saboda haka shi yasa ah, mu kuma muka ga kamar yadda za a yi a sami wayannan a basu su ilimi shine ta wajen rediyo shi yasa muka kawo wannan makasudin wannan taron da ake yanzu domin a jawo hankalin waɗanda suke aiki tare da waɗannan makiyayan ta hanyar da za mu yi mu same su mu ilmantar da su ta rediyo makasudin wannan taron da muka kira kenan ina ga wannan zai amfani insha Allah ai kafin mu kira kafin ma mu soma sai da muka dan tattaba tukuna aka samu su jihohi aka yi aka yi dan gwaji aka ga lalle lalle wannan abun yana tafiya damu da abun kuma suna ma aiko mana labarai da abubuwan da amfanin da suke samu akan wannan rediyo. To amma kai da bisa la'akari da yadda makarantun makiyayan nan suka kasance tamkar wasu wurare ma na ajiye dabbobi in ka je baka ganin malamai da kayan aiki ba ku ga ya kamata ku mai da hankali wajen gyaran makarantun da faɗakar da makiyayan su koma makarantun shi yafi akan wannan shiri. In ka duba yadda makiyaya suke inda suke bai dame su ba ba wuya ka je ka yi ginin in sun tashi tafiya su tashi su bar ginin shi yasa ka ga mu muka ba da karfi ta wajen samo malamai da kuma yadda za a yi a ilmantar da su kaga kamar irin wannan rediyo dinnan da malami daya sai ilmantar da 'ya'ya da yawa akan a rediyo To ko yaya Fulanin suka ɗauki wannan shiri? Malam Muhammad Shehu shine mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Niger. Radio kam aikon dama buhulata yana da shi. Wanda bai iya rubutu ba ya zaka je zaka zo ka inta ta bangaren rediyo. Ina in sun ka koyar da su akwai certificate za su ba su? Mu mu mu dai gwamnatin tarayya dawa ta ɗauko ɓangaren ilimi na ɓangaren nomadic mun yadda da shi kowa zo ya karatu dan kowa ya karatu su ilimtu ya su yi digiri su yi diploma su yi sauransu fata dai a nan kwalliya ta biya kuɗin sabulu dangane da wannan shiri hukumar ilimin makiyayan a najeriya dai ta ce yanzu haka akwai malaman makarantun makiyaya sama da dubu ashirin da bakwai a sassa daban-daban na najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka ƙauyuka daga Mina a Najeriya. To yayin da gwamnatin Najeriya ke kokarin inganta ilimin Fulani makiyaya, su kuma ɗaliban manyan makarantu a Najeriya na ci gaba da kokawa a kan cin zarafin da wasu malamai ke yi musu musamman ma ga ɗalibai mata. Wakilin a birnin tarayya Abuja, Sale Shehu Ashaka na da ci gaban rahoton. Batun zargin cewa wasu malaman manyan makarantun Najeriya na amfani da matsayinsu wajen musguna wa ɗalibai ba wani sabon abu ba ne. sai dai za a iya cewa har yanzu ɗaliban na ci gaba da fuskantar wannan matsalar a wasu makarantun ƙasar. Rahotanni da ke fitowa daga wasu manyan makarantun Najeriya da suka haɗa da jami'o'i da kwalejoji na nuna cewa har yanzu ana samun abin da wasu ɗalibai ke kira bara gurbin malamai waɗanda kan yi barazanar cutar da ɗalibai idan har ba su biya musu wasu buƙatunsu na son zuciya ba. Garba Ibrahim Kunya shine shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa reshen jami'ar Bayero ta Kano kuma ya shaida mini cewa sukan ci karo da irin wannan matsalar akwai makamantan irin waɗannan koke-koke a lokuta da dama ko da zan iya cewa kamar jami'ar bayero a najeriya da muke da karancin irin waɗannan a cases haka yaya kake ganin abun yake shafan harkar karatun ɗaliban mafi yawancin irin waɗannan malaman da suke bukata irin waɗannan abubuwa sukan nuna musu cewa in suka saki ma wani ya san wata alaka makamancin irin waɗannan a tsakanin su za su ja musu wata matsalar da za ma ta iya hana su su kammala karatun su irin wannan duka da hana kuka a cewar wasu ta sanya ɗalibai da dama na cutuwa ba tare da an sani ba wata ɗaliba da ta taɓa samun kanta a cikin irin wannan yanayi wadda kuma ta nemi da na sake sunanta ta tabbatar mini da cewa hakan na faruwa. Ni ma haka ya faru da ni don malami ya nuna bukata yana so na na iya da da shi sai ka da ni a course din da na iya. To ko ta yaya wannan abu ya shafe tunaninki eh to ka san su malamai ya kamata su zama masu tsawata muna kamar iyayenmu to amma da naga haka ya faru sai karatu ma ya fita min aka to ko me malaman za su ce dangane da wannan zargi dr md muktar malami ne a jami'ar bayero ta kano mutane sukan zargi malaman makaranta akan tunanin suna bin wasu hanyoyi na musgunawa ɗalibai akan sai an samu wata dama daga wajen sannan za su samu jarabawa da suke nema to kowa yana da dama ya faɗa albarkacin bakinsa amma a ainihin gaskiya babu wannan issues din amma da yake abubuwa ne wanda Najeriya ba university ɗaya take da shi ba za ka iya hana irin wannan harkar a cikin society na jami'a ba to amma a gaskiya kusan kashi 99 daga cikin ɗari zan iya gaya ma malamai sun rike amanar da aka basu na kula da ilimantar da yara kawai masu iya magana dai kan ce wake ɗaya shi ke ɓata gari to ko mecece mafita malamai ya kamata su kula da cewa amanan nan da Allah ya danka musu na kula da ɗalibi ko ɗaliba sai Allah ya tambaye su gobe kyama ya suka tafiyar da shi mu ci gaba dai da kula da gina su yara su samu ilimi a gyara ƙasa domin al'ummar mu ta gama ta muru ga dukkan alamu dai akwai babban kalubale a gaban mahukunta na daidaita tarbiyya a tsakanin wasu malaman makarantu a Najeriya don inganta rayuwar manyan gobe Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To, madalla yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sakwato zai gabatar da shirinsa na labarin wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. A cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za mu ji dalilan da suka janyo Najeriya ta faɗi warwas a gasar cin kofin fata na Afirka inda ko matsayi na uku ta gagari ta samu. Tun da aka ne kai kawo harkokin wasa ban taɓa ganin shirye-shiryen wasa da bai yi kyau ba irin wannan. Murtala yana tafi da yadda ta kaya a filayen wasannin kasashen turai a wannan makon da muke bari. It's Hernandez! United once again the comeback. Sannan za mu ji abin da ya sa 'yan jamhuriyar Nijar suke da faduwar gaba da kuma fargaba game da tafiyar Elmina zuwa gasar cin kofin Nations Cup. In dai haka ne za a tafiya. Wallahi fargaba ba ma ba ma ba ma wai ni dai ba na san jama'a da yawa suna fargaba ga irin kwallon da maina take takawa. jama'a masu jama'a wani sabon shirin labaran wasanni barkanku da wuni mu da saduwa da ku a kansa tunda najeriya ta fara gasar neman kofin mata na kasashen afirka bata taba tafiyar da take da muni irin tafiyar da ta yi yanzu a gasar cin kofin wannan wato kwallo ba ta matan afirka da aka kammala wacce kuma ta su 'yan equatorial guinea da suka dauki ɗawainiyar wannan wasan su ne suka yi nasarar kwashe wannan kofi din bayan da suka yi wa afirka ta kudu cin mutuncin cin su har hudu da babu super falcons na najeriya dai kun san sun ci kofin nan har sun gaji amma a wannan karo ba wai su ci kofin ba ba su yi na ɗaya ba ba su yi na biyu ba ba su ma samu na uku ba saboda haka su ne kowa ya fi mai da hankali a kan su gani da suka sha kashi a hannun 'yan kasar kamaru wato lionesses wanda suka sha su ci ɗaya da babu a wannan wasan da suka yi to kun san nan kamaru da man baya ta saba yi wa najeriya irin wannan cin mutuncin ba domin su ne suka fitar da najeriya daga zuwa wasannin olympics ɗin bana da aka yi a london akan wannan rashin tabuka komai da 'yan matan na najeriya ba su yi ba na kira dr muhammad sanusi tunda yake shine daraktan wasannin gasa-gasa na hukumar kwallon kafar najeriya domin jin me ya faru ne kam bisa hakikanin mu na musulmi mun da cewa duk abin da ya zo kaddara ne kuma ba abin da kowa zai iya yi game da shi amma kuma yana so in ka maka da cewa gaskiya shirye-shiryen wannan wasan tun da aka ne ka cikin da wasa ban taɓa ganin shirye-shiryen wasa da bai yi kyau ba irin wannan wato tun daga saukanmu daga airport har lokacin da da ji wannan wasan ya dawo da bakin ciki ba dai a ce maka najeriya ba da yake ko su wannan kasar da zai wato sun shirya mu najeriya na su yi muna wasa a ci muna abin da bai kamata ba yana gaskiya cikin abubuwan da suka jawo muna matsala ambasada ɗin mu na najeriya da kuma kansu janar mu ban ji eh, dr sanusi ban ji abin da ka ce ba a nan ka ce da ambasada dinmu da eh, consul general me suka yi ne wato ambasada dinmu na nigeria da consul general dinmu a bata ko wani su shirin ne faci ce in ba asin nigeria ta yi shi wannan wasan ne a faɗa mun nan don mun so ka karfe su dare ba babu wanda ta ga in ba mutanen mu na nigeria ba a gaya mun inda za mu je sai da muka fushi muka ce mu za mu je mu samu wurin da za mu kwanta muna nan sai karya goma sha biyu dare aka ga cewa aka kai mu inda za mu kwana da muka je aka kai mu wurin inda yake an raba yan wasan mu ɗaya yana nan tun da mita mita eh, talatin ɗaya yana can wato muka cikin muka samu kayan mu kwanta sai karya biyu na dare da muka tashi da safe kuma muka ce ba musu wuri kafin a ba mu wuri sai wajen karfe uku na rana ran sa ta sallah sai wajen karfe uku na rana daga lokacin da abubuwan da suke muda suna da Allah ya ba mu sa'a wasannin mu guda uku na farko muka ci nasara amma bisa ne gaskiya shirye-shiryen wannan wasan bai yi kyau ba ku kadan. Aikin da wuya yaro daure idan baka saba ba ai baka iya aikin ba tafiyar mai tafiyar da aka yi kaike zaman ta aka yi kuma da dr muhammad sanusi muka ji kenan daraktan gasa gasa na hukumar kwallon kafa ta nigeria to me ya faru a filayen wasannin kasashen turai a wannan makon da ya gabata ne murtala manchester united ta kara gyara zama a saman teburin gasar kwallon kafa ta premier a ingila bayan da a karshen mako ta bi aston villa har gida ta doke ta da ci uku da biyu to sai dai wankin hula ya so ya kai manchester united din dare domin ko aston villa ce ta so mu jefa mata kwallaye biyu a raga kafin daga baya ta farke su ta kuma kara na ukun da ya bata nasara ana saura minti uku kacal a kammala wasan. Da wannan nasara dai Manchester United ta ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 27 bayan da ta haye sama a makon jiya. Chelsea kowace Manchester United ɗin ta ture a makon na jiya ta ƙara samun koma baya a wannan makon bayan da ta yi kunnen doki da liverpool ɗaya da ɗaya wannan yasa sa chelsea ɗin ta koma ta uku a tebur da maki 24 to sai dai kocin chelsea ɗin roberto di matteo ya ce ba sa'a ne a wasan ya ce mun sani cewa ya kamata mu jefa kwallo ta biyun domin yana da muhimmancin gaske mu ci wannan wasan duk da yake mun sami dama amma hakan bai samu ba Manchester City ce dai ta ɗare a matakin ta biyu a tebur da maki 25 bayan da a ƙarshen mako ta doke Tottenham da ci biyu da ɗaya yayin da Everton ma ta doke Sunderland ci biyu da ɗaya kuma ita ce ta hudu a tebur da maki 20. A gasar La Liga ta ƙasar Spain kuma Barcelona ce ke ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 31 bayan da a ƙarshen mako ta doke Maloka da ci hudu da biyu. Atletico Madrid ce ta biyu da maki 28 bayan da ta doke Getafe da ci biyu da nema. Real Madrid ta doke Levante da ci biyu da ɗaya a cikin yanayin ruwan sama tana kuma ta uku a tebur da maki 23. Espanyol ta sha kashi a hannun Osasuna da ci uku da nema yayin da Real Zaragoza ta lalasa Deportivo da ci biyar da uku. Idan muka leƙa a ƙasar Italiya a gasar Serie A har yanzu Juventus ce yake kan gaba a teburin gasar da maki 31 bayan da a ƙarshen mako ta bi feskara har gida ta lallasa ta da zunzurutun ci shida da ɗaya. inter milan ce ta biyu a tebur duk da kashin da ta sha a hannun atalanta da ci uku da biyu yayin da napoli take ta uku bayan da ta bakunci genoa ta kuma doke ta da ci hudu da biyu AC Milan ta kwashi kashinta a hannun Fiorentina da ci uku da ɗaya, Lazio ta doki Roma da ci uku da biyu, yayin da Cevo da Udinese suka yi kunnen doki biyu da biyu. Murtala Faruk Sanyin na, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. ta gaishe ka murtala sun da aiki to jihuriyar niger ta yi abin tarifi kun sani a bana domin za ta yi tafiya ta biyu zuwa gwagwarmayar gasar cin kofin kalubalen ka na nahiyar mutu afirka wato africa cup of nations wanda kuma a karo na biyu biyu da juna za ta koma a shekarar nan da za mu shiga to sai dai ban san abin da ya sabu mutanen niger wasu 'yan kwallon magoya bayan ita kungiyar kwallon kafa ta Nijar Elmina suna da faduwar gaba da jin tsoro game da abin da zai faru idan an je Afirka ta koda inda za a yi wannan wasa din. akan haka ne wakilin a can Nijar ɗan Abdullahi Mamma Amadu ya fita neman dalilin wannan fargaba. Bayan ƙasar Nijar ta kwaci tikitin zuwa ƙasar Afirka ta kudu domin shiga gasar cin kofin ƙasashen nahiyar Afirka yanzu hakan masu fashin bakin wasar ta maula a Nijar na nazarin irin rawar da 'yan wasan mai naɗin ta Nijar ke iya takawa a cikin rukuni na biyu daga cikin jerin rukunai hudu na ƙasashe goma sha shida da za su ke cire ni a gasar da za a yi a baɗi a ƙasar Afirka ta kudu. Duk da yake wannan shine karo na biyu kenan jere-jere da 'yan Nijar ɗin ke hallara a wannan gasa masu shawar wasannin kwallon kafa na ta fargaba musamman ma kan rukunin da Nijar din ta kasance a ciki. kasashen da za mu muke cikin grup guda da su suna da 'yan wasa kwarai in ka ɗauki kawan mali yanzu su wanga keta koko ga su gana in ka ɗauki ɗiyan su ayu eh, pele da shi da ɗan uwan shi suna da experience farafar ga 'yan mu in dai haka ne za a tahiya wallahi hargaba ba ma ba ma ba ma wai ni dai ba na san jama'a da yawa suna hargaba ga irin kwallon da maina take takawa ka yanzu wanda in dai ba an sake shi ba gaskiya akwai matsala saboda duk in ka duba babu yanda an ka ce ma ga mai na tahi ta ta taho da bi ba ta taba yi ba to kenan ku kaga ka san ku akwai matsala sai dai da hali to amma a cewar mataimakin mai horar da yan wasar mena din ta Nijar mai suna Frederick Acosta maganar shakku ko kuma fargaba ya kamata a barta a cewar Frederick Acosta zuwar yan wasan mena din a kasar Afirka ta Kudu tamkar yaki ne kayan yaki mu daga nan muke shiryar da su komi da zamu taya da shi daga nan zamu taya da shi eh, tsarin wasan da zamu yi a can daga nan zamu tsara shi yan balan namu mun san iyaka ƙarhin da za su iya kaiwa mun san iyaka wasan da za su iya mana yau ba mu iya cewa yau kim national kim za mu so muke so ta yi balo irin na barsa inda za a ciccire balo sai an yi fasa hamsin ba namu ne saboda ba cikin tsarin wasan mu babu shi wannan mu tsarin wasan mun san yadda muke yi mu nemi mu nemi mu kai balo gaba balo babu yadda ba ta kawowa hili ne ke raba kokowa eh amma zancen fargaba kai ta suma a tsaya gani da wasa ya kare mu gani yadda Allah ya aje mana mai Allah ya aje mana kuma muna fata Allah ya taimaka mana eh, tsarin da muka yi yadda muke imajinan abubuwan Allah ya sa su zama hakanan. Wasu manazarta lamuran wasanni Nijar na ganin kafsawa da 'yan kungiyar Eagle Jumali ko Black Star na kasar Ghana ko kuma 'yan Leopard na kasar Congo zai wuya wa 'yan Mena National. Alhaji Salisu Muhammad wani manazarci lamuran wasanni ne. 'Yan ka ɗauko ta wannan ƙasashen a gaban masakin ma Kenan wa'yansu kamar babba ne in ya baka kashi. Ai da ma aka ce yanayin ƙarfi yana ga kiba kenan dan wai sun gwada sun ci mu mu da mun ai eh, makaho ne aka ce da ya ci daya Ida mu aididi ne. Al'adance da 'yan wasan ƙwallon ƙafan Nijar ɗin sun fi taka leda a gida fiye da waje. Sai dai a wata firar da ya taɓa yi da wannan tasha shugaban ƙasar Nijar Alhaji Isufu Muhammadu ya ba da tabbacin tallafawa 'yan wasar MENA domin ba su ƙwarin gwiwar ƙara ɗaga tutar Nijar a waje. Lalle kam sun gona ƙwazo kenan daidai ne dama muna tallafa musu kuma za mu ci gaba da tallafa musu. Eh, Allah yarda 'yan Nijar gaba ɗaya za ci gaba da ba su goyon baya da za mu samu tuta mu ta daga sama sosai da sosai. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sai mu yamma ga yi magama shi ka fasarautar Allah. Ko ta mu daira shi ka kwana. Yarau ta da mu mu sha da kamalka. Alwashin na marishin ganawa. Alwashin na goyi kukan kura. ta gaishe ka abdullahi to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan lokaci sai wata litinin allah ya kai a madadin wakilan namu murtala faruku sun yana sakwato da abdullahi mamman amadu a birnin yamai na jamhuriyar niger ni ne ali mustapha sakwato a washington yanzu kuma sai a saurari sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka jam'iyyar sandinista ta nicaragua mai ci ta ƙara ƙarfafa ikonta a kan ƙasar da ke nahiyar Amurka ta tsakiya, inda ta yi nasara da gagarumin rinjaye a kan zaben da aka yi a ran 4 ga watan Nuwamba. Masu sa ido a kan zaben daga ƙungiyar ƙasashen Amurka sun lura akwai wasu 'yan matsaloli a jerin sunayen masu kaɗa kuri'a, amma sun ce jefa kuri'a an yi shi ne a wuri mai natsuwa duk da cewa an samu ƙarancin mutane. Duk da haka, Koke-koken da wasu ke yi tare da nuna damuwa a kan yadda aka gudanar da zaɓaɓɓukan baya na ci gaba da dakusar da niyyar jama'ar Nicaragua. Babbar hukumar zaɓe ta ba da rahoton cewa jam'iyyar Sandinista ta lashe zaɓe da kuri'u 135 cikin 153 da ake nema a mazaɓin magajin gari. Adawa mara ƙarfi kuma ta kawo rabuwa ga sauran. Faɗa ya kaure a wasu wuraren tsakanin magoya bayan shugaba Daniel Ortega da 'yan adawa, an kuma sami rahoton mutuwar mutane uku. An sake zaɓar shugaba Ortega a matsayin shugaban ƙasa a shekarar da ta gabata a tsakiyar zanga-zanga bayan da kotu mafi girma ta Nicaragua, wadda mafi yawancin ma'aikatan masu goyon bayan shugaban ƙasar ne, suka yi watsi da doka a jerin wasu lokuta. Amurka na da damuwa a kan zaɓen na ranar Lahadi bisa ga rashin yin sa a bayyane da aka yi wanda hakan zai tabbatar wa mutanen da karaguwa da al'ummar kasashen duniya cewar zaben an yi shi ne bisa cikakkiyar niyyar mutanen da karaguwa An samu koke-koke da yawa akan yadda kwamitin zaɓe ta shirya zaɓe da yadda kwamitin ta gudanar da zaɓe bisa ga nuna bambanci da suka yi ranar zaɓen Kurakuran jefa kuri'ar da aka yi sun haɗa da hana 'yan ƙasa damar jefa kuri'a da aka yi, rashin barin jama'a su jefa kuri'a a cikin sirri, har ma da rahotannin da aka samu na ba wasu damar jefa kuri'a a lokuta da yawa. An sha samun makamantan waɗannan matsalolin a wasu zaɓuɓɓukan baya da aka yi. Don haka, Amurka na kira ga gwamnatin Nicaragua da ta aiwatar da tsarin gudanar da zaɓe da tarayyar turai da ƙungiyar oas suka bayar bayan kurakuran da aka samu a zaben shekara 2011 su kuma rike aniyarsu ga wakilancin dimokuraɗiyya a ƙarƙashin ka'idoji da dokokin ƙungiyar oas da amurka da kuma sauran ƙasashe. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga bello ya dawo ya karanto mana labarai amma a takaice. Mun faɗa muku cewa shugaban sabar ƙungiyar haɗakayya da ke adawa da gwamnatin Siriya na kan hanyar shi na zuwa kwatar ƙungiyar ƙasashen larabawa a birnin alkahira yau litinin domin neman wa ƙungiyar sanayya irin ta diflomasiya. kuma shugaban kasar gini alfa conde ya ce gwamnatin shi za ta ci gaba da yakar cin hanci da rashawa duk da kashe daraktan baitulmalin kasar da aka yi sannan sama da kasashe 170 ne suka amince da wata yarjejeniyar kasa da kasa da za ta dakatar da cinikin ganyen taba da ake yi ba bisa ka'ida ba a ƙarshe kuma malami mai tsatsauran ra'ayin islama abu katada ya yi nasara a ɗaukaka ƙarar da ya yi wajen dakatar da mayar da shi kasar jordan daga birtaniya domin gurfana a gaban kuliya bisa tuhumar ta'addanci hukuma ta musamman mai jin ɗaukaka ƙarar rani yau litinin ta dakatar da takardar da ta ba da odar mayar da ƙata da jordan tana mai cewa ba a tabbatar mata ba idan za a mishi adalci a kotu ana kyautata zaton za a fito da shi daga kurkuku gobe talata a kan beli amma a cikin tsuraren matakai to a gaishe ka bello nan ne kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe insha Allah ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen ina fata isar da ta'aziyya da iyali da yan uwan dr abba fage layin haido malami a jami'ar bayero kano najeriya saboda rasuwar mahaifiyarsa iyani allah ji kanta ya gafarta mata amin yanzu a madadin bello habib galadanci da muka gabatar da shirin tare da mai hada mana sauti yuli Laza, gresham tare da injiniyanmu kabiru fage ne daga washington dc ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.